This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM. ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. jama'a masu saurari assalamu alaikum grace alheri abdu ce tare da ladan ibrahim a yawa muke farin cikin jan ragamar shirin na yau juma'a 29 ga watan janairu shekara ta 2016 an gurfanar da waɗansu mutane gaban kotun majistri ta kano bayan sama da watanni uku da lalata waɗansu ɗalibai a makarantar sakandaren dr hassan gwarzo ko yaya iyayen yaran ke ji yayin da ƙasashen duniya suke nazarin waɗannan hanyoyi an kira ni gidan gwamnati ga gwamna ga mataimakin gwamna ga kwamishinan 'yan sanda aka ce za a yi min adalci aka yi min alkawarin za a karɓa wa yaran nan nama haƙƙinsu yanzu kuma muka zo muka ji wannan magana me zan ce wannan mataki da suka ɗauka bai dace ba ba ma goyon bayan su kuma ba mu ji daɗin sa ba sai kuma wani taron manema labarai da kungiyar makiyaya ta alhaya ta kira domin bayyana irin asarar da kungiyar boko haram ta janyo wa membobinta jimai ali za ta shigo da shirin lafiya uwar jiki amma duka sai bayan kun sha labarai masu assalamu alaikum shugaban ƙasar amurka barack obama ya umarci mai baya shawara akan harkokin tsaro da ya kara azama wajen ganin ya samar da yadda za a murkushe kungiyar isis a kasar libya da ma duk wata ƙasa da kungiyar take shugaba obama ya zarta cewa amurka za ta ci gaba da yin duk abin da ya dace domin ganin a murkushe ƙungiyar ta isis sai dai wannan halin da kasar ta libya ta shiga game da yadda kungiyar take kara tasiri a kasar ta libya wanda shugaba obama ya lashe takobin ganin bayansa ya zo daidai na sakataren tsaron amurka wato ash ta salin da yake bayani jiya alhamis shi dai kata yana magana ne salin da yake wa taron manema labarai jawabi a ma'aikatar tsaron amurka yana cewa ƙungiyar ta isis tana iya bakin kokarinta na ganin ta karfafa ikonta a ƙasar libya domin ko har ma ta samar da sansanin horaswa da na samo mutane daga sassan duniya daban-daban domin shiga ƙungiyar kana tana ƙara tara kuɗi domin samun kayayyakin yaƙi kata ya ce ba za a bari kungiyar ta yi abin da ta yi har ta samu tasiri a ƙasar iraki da siriya ba wanda hakan ya ba ta damar mallakan sassan kasashen mai tarin yawa akan wannan ne shugaba barack obama ya ce ba za a bar kungiyar ta ci gaba da ta ci gaba dole a taka mata birki musamman a kasashen da gwamnatocinsu suke tangal-tangal irin su libyan Ƙungiyar nan mai kare 'yancin kafofin yada labarai da martaba 'yan jarida da ke nan Amurka ta buƙaci gwamnatin ƙasar Uganda da ta bar gidan rediyon nan mai zaman kansa ya ci gaba da aikinsa. Ƙungiyar ta ce a cikin makon da ya gabata ne mahukuntan ƙasar ta Uganda suka kwace lasisin gidan rediyon Ndigito FM tare da kayan aikin gidan rediyon. wani ma'aikacin gidan rediyon ya ce dalilan da ya sa mahukuntan kasar daukar wannan mataki shine gidan rediyon ya yi hira ne da wani dan takarar shugaban kasa mai adawa da gwamnati a ranar goma sha takwas ga watan gobe ne kasar uganda za ta gudanar da zaɓe ƙungiyar ta ce ya dace a ce 'yan ƙasar suna samun labarai da rahotanni daga sassa daban-daban musamman ma da yake yanzu ƙasar na kan hanyar gudanar da zaɓe labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc harin da aka kai a hotel ɗin ƙasar burkina faso da kenya ya sa matukar damuwa a shugabannin ƙasashen yammacin afirka abin da ya sa ƙasar saliyo ta kara azama wajen samar da matakan tsaro yanzu haka dai ƙasar ta saliyo ta kara karfin matakan tsaro ba a hotel hotel ɗin da ke da 'yan ƙasan waje ba kawai a'a har ma da tashoshin jiragen samanta da kuma bakin iyakokinta na ƙasa da na ruwa mai magana da yawon babban jami'in tsaro na ƙasar francis lungumba ya ce kawo yanzu kasar ba ta huskantar kowane irin barazana daga kowace kungiyar 'yan ta'adda amma kuma tsaron kaya ya fi banci giya ya ce ɗaukan matakan kariya wajibi ne domin ganin ba su ba da kafar da 'yan ta'adda za su yi musu ba zata ba francis ya ce sun lura yawancin harin da ake kaiwa a kasashen yammacin afirka ana yin sa ne a inda baƙi 'yan ƙasar waje suka fi yawa musamman da kasashen yammacin turai wannan dai shine karo na farko da kasar ta kara adadin abin da take da shi wajen kara matakan tsaro musamman ganin abin da ke faruwa a nahiyar ta afirka ya ce a cikin shekarar 2013 da kungiyar alshabab da ke somalia ta kai hari a katafaren shagon nan na westgate da ke kenya kasar saliu tun ta himmatu wajen karfi matakan tsaro a cikin kasar nata a jiya alhamis ne babban bankin amurka ya zargi waɗansu mutane biyu da ƙoƙarin halatta kuɗin haram domin taimaka ma ƙungiyar nan ta hezbollah bankin ya ce mohammed nuruddin da hamdi elzaradin sun yi amfani da kamfanonin na nuruddin mai suna trade point international domin taimakawa kungiyar hezbollah hanyar wato ta hanyar halarta kudin haram bankin ya ce har ma da waɗansu ƙungiyoyin da amurka take ganin 'yan ta'adda ne har iyalau bankin ya ce dama shi nuruddin ya yi ƙaurin suna wajen aikata wannan mummunan aiki ga nahiyar asiya da turai da ma gabas ta tsakiya duka wannan bayanai na yi na kunshe ne cikin wata sanarwa da bankin ya fitar inda ya ce nuruddin ya jima yana daukar kuɗi wuri na guga wuri taɓa rauniyar hanya ga abokan kasuwancinsa waɗanda yawancinsu 'yan ta'adda ne ciki ko har da hezbollah yanzu haka dai mutane da kamfanonin da yawansu ya kai ɗari su ke cikin jerin sunayen da babban bankin na amurka ya haramta kasuwanci da su 'yan takarar shugaban kasa a amurka a karkashin tutar jam'iyyar republican suna tafka muhawararsu na karshe kafin a kai ga zagayen fidda gwani wanda za a yi a jihar iowa ranar litinin idan rabbana ya kai mu sautari kuma da wannan ne amurkawa masu jefa kuri'a ke yanke hukuncin a dan takarar da za su zaɓa yawancin 'yan takarar da 'yan takarar sun karba kiran da alkalin muhawarar megan kelly ya yi musu na cewa su bugi jaki maimakon su koma bugun taiki don kai wanda ke kan gaba a muhawarar donald trump ya ki shiga cikin muhawarar sanata daga jihar texas ted cruz ya yi wa sauran 'yan takarar habaici yana cewa bangaren trump a cikin wannan muhawarar ya zame kamar an yi ruwa an ɗauke shi ko ɗan takara mako rubio cewa duk da yake trump yana abu mai kama da ɗan kama wanda ke ba mutane dariya amma ai wannan muhawaran ba domin shi kaɗai ake yin sa ba amma shi ko gwamnan jihar florida jeb bush wanda sautari yake shan suka daga trump ya ce kash bai ji daɗin rashin trump ba a cikin wannan muhawarar sai dai sauran 'yan takarar ba ɗaya daga cikinsu da ya ambaci trump maimakon sun mai da hankalinsu ne na kan bayanin abin da suke jin ya dace a ce shi ne zai sa za a zaɓe su labaran duniya kenan kuka saurara bari mu faro takon daga jihar kanan najeriya inda rundunar 'yan sandan jihar ta gurfanar da farfesa ibrahim ayagi mutumin da ya mallaki makarantar hassan gwarzo a gaban kotun majistirin kano bisa tuhumar sa da laifuka masu nazuba da zargin lalata ɗalibai maza a makarantar fiye da watanni uku da suka gabata Daga kanon Dabo Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana da wannan rahoto. Baya ga Farfesa Ibrahim Agirin janar 'yan sandan ta Kano ta kuma gurfanar da shugaban makarantar Malam Muhammad Bashir tare da ma'aikatan tsaro a kwalejin Kabiru Sa'idu da kuma Ado Umar. Jerin laifuka takwas ne dai na 'yan sandan ta Kano ke tuhumar mutanen hudu waɗanda suka haɗa da ba da mafaka ga masu aikata laifi da haɗa baki wajen aikata miyagun ayyuka da taimakawa masu baɗala da cin zarafin yara ƙanana da kuma gazawa wajen samar da bayanai ga jama'a. Ƙari akan wannan rundunar 'yan sandan ta Kano ta tuhumi shi Farfesa Ibrahim Ayagi da ƙoƙarin kawo rudani a cikin al'umma da kuma nuna ɗabi'a da ta saba wa ɗa'a da yanayin dattako da kumitinta bil bil'adama. Tun a ranar talatar da ta gabata ne dai rundunar 'yan sandan ta Kano ta gabatar da caje-caje guda shida akan waɗannan mutane da ake tuhuma. Amma kuma a ranar Alhamis ɗinnan, ta ce ta ƙara adadin su zuwa takwas da kuma guda biyu akan shi mai makarantar shi kaɗai. yanzu haka dai alkalin kotun mai shari'a abba abubakar kabara ya sanya ranar 29 ga watan gobe na fabrairu domin sanar da matsayin kotun game da amincewa ko kuma akasin haka dangane da karin caje-cajen da 'yan sanda suka yi akan mutanen da ake tuhuma. a hannu guda kuma gwamnatin jihar kano ta ba da izinin sake buɗe wannan makaranta ta hassan gwarzo kamar yadda kwamishinan labarun kano kamar muhammad garba ya tabbatar ga manema labarai bayan kammala taron majalisar zartarwar kano gwamnati ta ga cewa ci gaba da barin wa'annan ɗalibai a gidajensu gwamnati a tattauna da hukumar 'yan sanda ta tabbata mata da cewa duk matakin da gwamnati ta ɗauka ba zai kawo musu cikas ci gaba da binciken da suke kuma gwamnati ta yi la'akari da cewa saboda rashin goyon bayan da kuma makarantar ba ta ba wa kwamitin da ta naɗa ba gano hakikanin gaskiyar abin da ya faru yasa wannan kwamiti ba su iya gama aikinsu ba To ko me iyayen yaran da aka lalata a wannan makaranta ke faɗi dangane da wannan mataki na gwamnatin Kano? To ni me zan ce da wannan da game da wannan matakin? An kira ni gidan gwamnati ga gwamna ga mataimakin gwamna ga kwamishinan 'yan sanda aka ce za a yi min adalci aka yi min alkawarin za a karɓar wa yaran nan nama su yanzu kuma muka zo muka ji wannan magana me zan ce to sai dai mu ce kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wannan mataki da suka ɗauka bai dace ba ba ma goyon bayan su kuma ba mu ji dadin sa ba mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria To sai kuma harkokin tsaro da tattalin arziki a jihar Borno inda kungiyar Boko Haram take ta da kayar baya. Kungiyar makiyaya ta tashuwa Arab da ake kira Alhaya Cattle Breeders ta kira wani taron manema labarai inda ta bayyana irin asarar da mambobinta suka yi a hare-haren kungiyar Boko Haram tare da kira ga hukumomi su tallafa musu. Babban alkali Judin Ahmed mai ritaya shine ya karanta jawabin a madadin kungiyar ya kuma yi wa wakilin Haruna Dauda biyu karin haske dangane da asarar da suka yi. abin da muke so gwamnati federal da state da local government su taimaka mutanenmu suna shan wahala suna da dabbobi mutane da yawa sun mutu mutanen da suka mutu din sun kai akalla 1637 wato mutane wanda boko haram suka kashe kuma garuruwa din na shuwa arab affected in borno state din 364 shi ma dai alhaji udaya baba kaka na ɗaya daga cikin shugabannin waɗannan kungiya wadda kuma na so ba tambayansa ko akwai taimako da suka saba samu daga wajen wajen wani wallahi ba mu taba samun taimako wajen kowane gwamnati ba ko local government ko jiha ko tarayya to akwai wannan kwamiti da yanzu haka karkashin jagorancin ty dan juma da ke zagawa kananan hukumomi ko kuma eh, jihohin da wannan eh, ibtila'i ya shafa sun taba tuntuban ku a ba su taba tuntuban mu ba mun tura musu sakonmu mu kenan wanda kuma muna labarin cewa shiga hannunsu to muna jiran da taimakon su in Allah ya taimaka cikin shekara nawa ne waɗannan ƙididdiga da kuka bamu kamar tunda da abun ya faru zuwa karshen shekaran da ta wuce 2015 ne kara shida kenan a jere shanu da aka rasa 146,399 saniya abinda muka hasara yana da yawa ita ma gwamnati tana ɗawainiya da yawa amma muna neman ta agaza mana sosai sosai mutane mu suna cikin wahala wallahi in ba a samu taimakon gwamnati da taimakon Allah ba wayansu mutane mu za su za su za su galabaita sosai kai za a samu mahaukata ma cikin makiyaya da yawa don wanda ya rasa dabbansa ya rasa hankalinsa duk wani abun da ya faru da mutane ba abin da bai faru faru da mu ba an ɗauki mata an ɗauki wannan duka kasan mu abin kunya ne wajen mu an ɗauki matan mu din mu ta haka din ba abin da ba ɗauka wajen mu ba na ga dai waɗannan makiyaya yan kabilar shuwa arab da dama wanda kuma kowannen su ke kokarin yin magana da ni game da irin damuwan da suka shiga game da abin da wasu ke cewa game da irin asaran da suka tafka bilawa bakari abin da shanun mu suka ɗauka lokacin yau ya kai shekara ɗaya suka kashe man shanu dubu ɗaya da ɗari ɗaya da talatin na gidanmu ne sauran na garuruwa kusa da mu duk suka zaga su masu shanu kaɗan kaɗan ma duk sun kwashe suka kakkashe mutane muka tsallake muka gudu muka tsallake faransa daga durgushe kasar gala kenan sunan naka na alhaji umar jibrin kana ɗaya daga cikin da kwashe maka dabbobi ga eh, akwai shanu da tumakai duk sun kwashe za su kai nawa ah, abun da suka kwashe hmm. ta waje na ya kai 200 da wani abu a wani gari kenan a kasan mafa wasu makiyaya yan kabilar shuwa arab kenan da ake kira alhaya cattle breeders association ke bayyana damuwarsu game da irin halin da suka shiga sakamakon irin rigingimun da 'ya'yan kungiyar boko haram suka jefa su da kuma suke kira a gwamnatoci da kuma masu hannu da shuni da siya allah su kama su doki da rage kaifin irin wannan walhalu da suka samu kansu ciki haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya madalla har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogo ma'ana washington na cewa karfe goma sha biyu da kwata na asuba ga jummai ali da shirinmu na gaba lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu a da ke duniya ana ta wani a ana Ma sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin na lafiya uwar jiki. Daga cikin irin abubuwan da muka gabata a shekara ta 2015 har da irin ci gaban da aka samu akan wani shiri ko wata dabara da babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Banki Mun ya ƙaddamar domin gaggauta cimma burin muradun ƙarni na rage yawan mata da yara da suke mutuwa a sakamakon cututtukan da za a iya su ko kuma matsalolin da za a iya magance su idan aka je asibiti a kan lokaci. A shekara ta 2001 shugabannin kasashe 147 suka yi na'am da burorin wannan karni na rage yawan yaran da suke mutuwa a sakamakon cututtuka ko matsalolin da za a iya rigakafin su. zuwa kashi biyu daga cikin uku da rage yawan matan da suke mutuwa a sakamakon matsalolin da suka danganci haihuwa zuwa kashi uku cikin hudu. A yunkurin gaggauta cimma wannan buri babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Banki Ki-moon ya ƙaddamar da wani shiri ko kuma dabarar inganta yadda ake kula da lafiyar miliyoyin mata da yara matalauta da nufin rage yawan mutuwar da suke yi a sakamakon matsalolin da za a iya magance su. Sunan wannan dabara Every Woman Every Child da Turanci. Fiye da gwamnatoci da ƙungiyoyi ɗari uku ne suka shiga wannan dabara ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Wannan shiri na Every Woman Every Child ya ba da rahoton cewa a sakamakon ƙaddamar da wannan dabara an samu ragowar mata da yara da suke mutuwa a ƙasashen da aka auna. Shugabar wannan dabara Nana Ko ta yi bayanin cewa wannan dabara ta zama dabarar haɗin gwiwa mafi saurin bunƙasa da aka taɓa gani a tarihin duniya gama abin da take cewa. It is estimated since 2010 that 2.4 million women and children's lives have been saved. Nana kowa ta ce an kiyasta cewa tun shekara ta 2010 an ceci rayukan mata da yara miliyan biyu da dubu ɗari Wannan na zaman kashi 40 daga cikin ɗari na rayukan da an cece su inda a ce an cimma burin wannan ƙanni kan wa'adin ƙarshen shekara ta 2015. Wannan adadi yana nuni da mata 120,000 da jarirai 650,000 da kuma yara 'yan ƙasa da shekaru biyar da haihuwa miliyan 1,600. Nana ko ta ce wannan dabara ta rage yawan mutuwa jarirai da tsara iyali da kuma inganta hanyoyin kula da lafiyar mata da bayar da gudunmawar magungunan ceton rayuka sun mai da hankali ne a ƙasashe 49 mafi talauci kuma an sami ci gaba sosai a waɗannan ƙasashen da aka auna. An sami sakamakon da ke ƙarfafa gwiwa daga irin taimakon da aka samu a siyasance da kuma taimakon kuɗi da suka ƙaru da kusan kashi 25 daga cikin 100 cikin shekaru biyar da suka shige. Ƙasashe masu arziki da masu tasowa da su ma kansu matalauta da ƙungiyoyin jama'a da kamfanonin 'yan kasuwa da ita kanta Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi alkawarin ba da taimakon dala biliyan 60 kuma daga cikin wannan alkawari tuna an samu kusan kashi biyu daga cikin uku. Nana kowa ta ce yawancin mace-macen mata a sakamakon haihuwa da kuma yara matsaloli ne da za a iya su ta hanyar ɗaukar matakai masu sauƙi. To date, we are seeing the fastest reduction in maternal and child mortality with almost 6.4 million children uh, less children dying every year. Nana kuwa ta ce sai gashi a yau cikin ikon Allah ana ganin raguwar mutuwar mata da yara mafi sauri da kusan yara miliyan shida da dubu ɗari hudu da ake ceto duk shekara da kuma ragowar mutuwar mata tun 1990 to amma nana kowa ta ce hakan ba wai yana nufin an gama wannan ajandar ba ana buƙatar yin aiki tukuru kada a sake a saboda ci gaban da aka samu domin ko ba jima ko ba daɗe a cimma burin kawo ƙarshen mutuwar yara da mata a saboda matsalolin da za a iya rigakafinsu ko kuma cututtukan da za a iya rigakafinsu. su. A shekara ta 2015 ƙungiyar lafiya ta duniya ta gudanar da taron koli na farko a kan ciwon hanta inda muka gabatar muku da wannan shiri. Ƙungiyar lafiya ta duniya ta gudanar da taron koli a kan ciwon hanta a karan farko a Glasgow yankin Scotland na ƙasar Ingila a watan Satumba. An kiyasta cewa kimanin mutane miliyan 400 ne suka kamu da hepatitis da kan kashe kusan mutane miliyan ɗaya da rabi a duk shekara. To amma alhamdulillahi yanzu akwai allurar rigakafi da kuma maganin jinyar wannan cuta. Abokin aikinmu na sashen Turanci Jodi Kapuwa shi ya rubuta wannan rahoton. Ƙungiyar Lafiya ta Duniya ta ce yawancin mutanen da ke fama da wannan cuta ba su san sun harbu da ƙwayar cutar wannan ciwo ba. Akwai rukunonin cutar hanta guda biyar. Akwai na rukunin A da B da C da D da kuma E. Dukkan rukunonin suna sa hantar mutum kumburewa, to amma kuma cutar nau'in A da ba sun fi kisa. A zahiri ma waɗannan rukunoni guda biyu su ne ke da alhakin kimamin kashi 90 daga cikin ɗari na mutuwar da suke da alaƙa da sankaran hanta. Cutar nau'in A da ba ana yaɗawa ta gurɓataccen ruwa da kuma abinci. to amma kuma yawancin mutanen da suka kamu da waɗannan nau'in cikin ikon Allah suka murmure idan aka yi musu jinyar da ya kamata. Dr. Stephen Victor ya ce cutar hanta nau'in ba da ca daban suke domin kuwa Hepatitis B and C are transmitted by blood, so that means from mother to a child, through blood transfusions or through injections. Dr. Victor ya ce hepatitis nau'in ba da ca ana yada su ta jini. Kenan hakan na nufin cewa uwa na iya harbar ɗanta da cutar ta hanyar ɗurawa mutum jini ko kuma yi masa allura haka kuma ana iya yada hepatitis rukunin ba ta hanyar saduwa tsakanin mace da mijinta kamar dai yadda ake yada kanjamau a saboda haka akwai hanyoyi da dama na yada wannan cuta shi dai dr victor shine shugaban shirin nazarin cutar hepatitis na kungiyar lafiya ta duniya kuma ya ci gaba da bayani yana mai cewa. Luckily we have ways to prevent all of them. There's a great vaccine for hepatitis B that is effective for life. Ya ce abin faranta rai akwai hanyoyin rigakafin waɗannan rukunonin cutar guda biyu. Akwai allurar rigakafin hepatitis rukunin ba kuma yana da nagarta ko kaifin kare mutum har iya rayuwarsa. Sa'annan kuma akwai maganin jinyar rukunin ba da ca a saboda haka ana da allurar rigakafi da magani ko kuma magungunan jinyar waɗannan rukunonin hepatitis ɗin a saboda haka ya ce lokaci ya yi da ya kamata a ɗauki wani mataki kuma a zahiri ma burin yin taron kolin kenan hepatitis rukunin da ana yada ta ta jinin da ya gurɓace to amma kuma wannan rukunin kan harbi waɗanda suka riga suka harbi da ƙwayar cutar hepatitis rukunin ba Ba da dadewa ba babu maganin jinyar hepatitis rukunin ca domin rigakafin lalata hantar da take yi. Dr. Victor ya ce, Ya ce ɗaya daga cikin ci gaban da ya isa yabo da aka samu shine ƙirƙiro magungunan jinyar hepatitis rukunin ca wanda in bai can kwanan nan yana da wahalar yin jinya. domin yakan buƙaci a riƙa yi wa wanda ya kamu da ita to allura kowane mako kuma kimamin rabin waɗanda suka fara irin wannan jinya kwalliya kan biya kuɗin sabulu sai gashi yanzu jinyar da ake yi yakan ɗauki tsawon makonni goma sha biyu watanni uku kenan wanda ya kamu da cutar sai ya riƙa shan ƙwayar magani guda ɗaya a kulli yomin kuma kusan dukkan waɗanda aka yi wa wannan jinya akan warkar da su kenan an kawar da kwaya cutar kwata-kwata daga jikinsu to amma dr stephen victor ya ce ko da yake akwai allurar rigakafi da maganin jinya ba dukkan waɗanda ke bukata ne suke da sukunin samu ba dalili kuwa The problem has been that these medicines are very expensive. In the US, for example, it costs more than $100,000 to treat one person just for the medicine. Matsalar ya ce ita ce waɗannan magunguna suna da mugun tsada. Misali a nan Amurka, ana buƙatar fiye da dala dubu ɗari, kimamin naira miliyan ashirin kenan na jinyar mutum ɗaya. To amma kuma abin faranta rai, ƙasashe marasa ƙarfi sun samu nasarar samun magunguna a farashi mai rahusa. To amma da sauran aiki kafin a samu wadatar wannan maganin. a saboda haka dr victor ya ce sun kiyasta ko kuma sun yi hasashen cewa wannan babban matsala ce yanzu haka akwai kimamin mutane miliyan mai tan da arba'in da suka kamu da hepatitis rukunin ba mai tsanani sa'annan kuma tsakanin mutane miliyan 130 zuwa 150 ne suka kamu da hepatitis rukunin ca a saboda haka wannan babban matsala ce Ɗaya daga cikin burin yin taron koli a karon farko a kan hepatitis shine yin kira ga ƙasashe da su ƙaddamar da shirye-shiryen jinya da rigakafin cutar. Dr. Victor ya ce ana buƙatar gwamnatoci da ƙungiyoyin jama'a da kuma kamfanoni masu zaman kansu su wayarwa da jama'a kai game da illar wannan cuta. Ya ce ya kamata a yi amfani da dabarun da aka yi amfani da su wajen yaƙi da ƙanjamau Tun da wasu hanyoyi kamuwa ko kuma yada cutar ta hepatitis sun yi kama da ta kanjamau kamar kanjamau su ma masu fama da hepatitis ana kyamar su wani abu kuma game da hepatitis da ya yi kama da kanjamau idan ba a yi jinyarsa da wuri ba baya kisa nan take amma za a yi shekara da shekaru kafin kwayar cutar ta lalata hantar mutum kwata-kwata Ƙasashen Afirka da na Asiya su ne suka fi fama da wannan matsala. Ƙarshen shirin kenan sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu a huta lafiya. To a gaida hajiya kafin mu karkare ga takaitattun labarai. shugaban ƙasar amurka barack obama ya umarci mai baya shawara akan harkokin tsaro da ya ƙara azama wajen ganin an samar da yadda za a murƙushe ƙungiyar isis a ƙasar libya da ma duk wata ƙasa da ƙungiyar take shugaban obama ya jaddada cewa amurka za ta ci gaba da yin duk abin da ya dace domin ganin an murƙushe wannan kungiyar a duk inda take cikin duniya sai dai wannan halin da ƙasar libya ta shiga game da yadda kungiyar take ƙara tasiri a ƙasar libya wanda shugaban obama ya lashe takobin ganin bayansa ƙungiyar nan mai kare 'yancin kafofin yada labarai da martaban 'yan jarida da ke nan amurka ta buƙaci gwamnatin ƙasar uganda da ta bar gidan rediyon nan mai zaman kansa ya ci gaba da aikinsa ƙungiyar ta ce a cikin satin ta shige ne mahukuntan ƙasar ta uganda suka kwace lasisin gidan rediyon na indigiyato fm daya da kayan aikin gidan rediyon wani ma'aikacin gidan rediyon ya ce dalilin da ya sa mahukuntan ɗaukar wannan matakin shine gidan rediyon ya yi hira da ɗan takarar shugaban ƙasa mai adawa da gwamnatin ƙasar. harin nan da aka kai a hotel ɗin ƙasar burkina faso da kenya ya sa matukar damuwa ga shugabannin ƙasashen yammacin afirka abin da ya sa ƙasar salo ƙara azama wajen samar da matakan tsaro yanzu haka dai ƙasar ta salo ta ƙara ƙarfa matakan tsaro ba a hotel hotel ɗin da 'yan ƙasar waje kawai suke ba har ma tashoshin jiragen sama da na ƙasa na bakin iyaka To a gaishe ka masu saurare nan muka kammala shirye-shiryen da safe raunin da sa'a ɗaya da rabi kuma za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Kafin mai sallama bari mu miƙa gaiso fata alheri da taya murna ga sarkin Fulani Shagamo Alhaji Salisu Garba ba shan kai domin auren yarsa Ummul Kairi Salisu da ɗangonta um-, Usman Umar mai kujera da za a yi gobe Asabar a masallacin Juma'a na Sheikh Dahiru Bauchi da ke tudun wada Kaduna. sai kuma umar faruk musa usman gaidam da amaryarsa sadiya uba alasan waɗanda su kuma za a ɗaura wa aure gobe da karfe goma sha ɗaya na safe a masallacin alhaji sanusi ɗan tata da ke unguwar koki kano allah ya sa an yi adace duka a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri This program has come to you from the Voice of America, Washington.